Eh, babu zaka a kansu amma akwai riba me yasa saboda rashin kiyasi a wurin mu ba ka daukar hukunci daga wani mawdu'i ka kai shi wani mawdu'i saboda asalin mawdu'in da kake so ka dauka kai wani wurin ba kai ka asasa shi ba Allah ne ya kawo shi sai ka ba Allah yanda yake so amma a babin zakka ne sai ya zama jida da dirham amma a riba alqardi shi wannan wani babi ne daban saboda haka akwai riba a cikin kudaden amma a amma a riban mu'amali kuma babu shine a wurin musanya exchange a wurin exchange tunda ba auna su aiki akan skili ba su warkokin ba lura ba tun saboda sharadin riba mu'amali shine na farko su zama iri daya su zama daga cikin abin da ake aunawa mimma eh, eh, daga cikin abin da ake aunawa ko ake ɗora su akan sikeli su nan zama daga jinsi ɗaya sai ya zama an samu tafawut an samu bambanci to nan wurin ne riba take faruwa a mu'amala to a nan wurin sharuɗa ba su waffaru ba akan warkoki saboda su ba dinar ne ba dirham ne kuma ba a auna su ba dora su akan skeli ko ba dora ba ba dora warkoki akan skeli a wannan su sai wani abu da ya rage daga tambayoyin da aka yi daga cikin tambayoyin da ake akan cewa to wani lokaci mutum zai iya ba mutum bashi na wa'annan warkokin sai ya zama lokacin biya kimar su ta canza ko ta karu ko ta faɗi kamar ka ba mutum bashi naira dubu ɗari biyar sai ya zama bayan wasu shekaru dubu ɗari biyar ta kuma dubu hamsin to nawa mutum zai maida malaman ma'anan wurin suna da ra'ayi suna cewa akwai ihtimal guda hudu shine cewa ko ya zama ko ya zama za a biya ne kima a lokacin karba nawa kenan wannan daya kenan ko ya zama a biya kima a lokacin badawa ko ya zama a biya kima da tafi tsakanin lokacin karba da lokacin badawa a alal kimatain ko kuma ya zama an yi sulhu tsakanin wanda ya bada bashin da wanda ya karba sun tafi akan cewa na hudun shi yafi shine sulhu ko ba lura ba tun farko musbakan in za a bada bashin sai ya zama an yarjejeniya akan su me ma'anar sulhu me ce ma'anar sulhu lala me ma'anar sulhu lala sulhu shine eh, su sarko ya zuwa ga wata matsaya sasantawa su sarko ya zuwa ga wata matsaya in suka yadda akan abin da suka sasantan shi kenan in ya zama mushkil sai a qur'a saboda al li kulli amrin mushkil amma wa'annan guda na hudun shine ko ya zama alƙima waqtal iqtirab ko ya zama alƙima waqtal ada ko a'la al ko at-tasaluh ko ba lura ba wanda wanda suka dauka shine me attasala su a wurin malamanmu amma wannan kuma ya rage zuwa ga mm, mm, taklid kowa wasu ya koma zuwa ga wanda yake mai taklidi wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin Allahumma salli ala muhammad muhammad محمد اللهم صل اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد اللهم صل اللهم صل على محمد